à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gida rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalon a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman. Da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan yanayi da ake ciki na yaƙi da 'yan bindiga. Shin ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu? Me dillalai da manoma albasa suka yi ne a Madawa ta Jamhuriyar Nijar? Muna da rahoto. Hakanan yau Litinin muna da shirin zauren matasa na VOA da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi wasu rahotanni daga Myanmar sun ce jami'an tsaro sun kashe akalla mutum 39, 22 daga cikinsu a Yangon babban birnin kasar. Abin da ake ganin ita ce ranar da aka fi zubar da jini na masu zanga-zanga kan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ambaci ta bakin kungiyar bada tallafi ga kungiyar fursunonin siyasa wato AAPP a takaice cewa jami'an tsaro sun harbe masu zanga-zanga a yankin yangon da ke hilgitaya wanda yake da masana'antu mallakar ƙasar cana sai dai ana ganin cana tana goyon bayan juyin mulkin na myanmar hukumomi sun ayyana dokar soja akan hilgitaya tashar talabijin ta miwadde da ke karkashin sojoji ta ce jami'an tsaro sun ɗauki matakin ne bayan da aka cinna wasu kamfanoni hudu na haɗa kayan sawa da wani kamfanin taki wuta kuma kusan mutum dubu biyu suka hana motocin kashe gobara cin musu ji kamfanin dillancin labarai na reuters bakin hayaki na burbushin wutar ya mamaye yankin yayin da wasu rahotanni suke cewa kamfanoni biyu sun kone kurmus a jiya lahadi cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta rawaito cewa fiye da mutum miliyan 119.5 sun harbu da covid-19 amurka ita take kan gaba tare da adadin waɗanda suka fi kamuwa miliyan 29.4 kasashen brazil da india suna biye da amurka da miliyan 11.4 da kuma miliyan 11.3 kowace amurka ta bayyana tana kan hanyar tara allurar rigakafin coronavirus tare da shirin samar da allura har na yawan mutanen ƙasarta. ta amurka ta yi alkawarin ba da kuɗi ga shirye-shiryen rigakafin ciki har da dala biliyan biyu ga shirin covax shirin na duniya wanda aka tsara don samar da allurar rigakafin coronavirus a duk inda ake bukata. Kasashen Amurka da Australia da India da Japan sun amince a makon da ya gabata su haɗa kai don samar da allurar rigakafin biliyan ɗaya a sassan yankin Asiya zuwa ƙarshen shekarar 2022. Sakataren harkokin wajen indiya ne ya bayyana haka a taron manema labarai a New Delhi. bayan sun yi wani taro ta yanar gizo tare da shugaban ƙasa amurka joe biden da shugabannin waɗansu ƙasashe labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan ƙasar afirka ta tsakiya sun kada ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe da aka tsaurara tsaro sosai a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisa a jiya lahadi bayan rikicin 'yan tawaye ya lalata zaben na watan disamba bara Hukumar zaben ta ce an fara zaben cikin kwanciyar hankali wanda aka ɗan samu tsaiko kaɗan a sassan babban birnin ƙasar Bangi. Ana iya ganin kananan layukan mazauna birnin suna jiran su kaɗa kuri'a yayin da 'yan sanda da yawa da jandarmomi suke tsaye. Kakakin hukumar zaɓe na ƙasar Tefli Mamakoma ya ce ya zuwa yanzu komai yana tafiya yadda ya kamata a Bangi. Mahukunta sun nuna damuwarsu don kaucewa sake afkuwar rikicin da ya mamaye zaben watan Disamba. lokacin da shugaba Faustin a ta Todera ya sake lashe zaben amma 'yan tawaye da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna samun goyon bayan tsohon shugaban ƙasar Francois bazizi sun nemi karɓa iko yayin da ake zargin an tafka kurakurai a zaben. Jam'iyyar shugabar Jamus Angela Merkel ta tafka babba asara a wasu muhimman jihohi biyu da aka gudanar da zaben yankuna jiya Lahadi. Zaben yana zuwa ne watanni shida gabanin zaɓukan ƙasar. wanda za a tantance wanda zai gaji shugabar da ta daɗe kan karagar mulki. Zaben jihar badin württemberg da ke kudu maso yammacin ƙasar yankin da ke da ƙarfin tattalin arziki da kuma na makwabciyar jihar Rhineland Platinet ana ganin su ne mahimmai da za su gwada halin da ƙasar take ciki kafin babban zaben na 26 ga watan Satumba wanda Merkel ba za ta shiga ba a karon farko a cikin sama da shekaru sha biyar. Goyon baya ga jam'iyyar Mikel masu matsakaicin ra'ayi ta Christian Democrat Union da kuma abokiyar jam'iyyar Christian Social Union masu ra'ayin mazan jiya ya ragu tare yayin da Jamusawa suka fusata kan yadda aka tafiyar da rikicin coronavirus. Jamusawa suna damuwa kan yiwuwar sake barkewar cutar coronavirus karo na uku yayin da yadda ake yin allurar rigakafin yake tafiyar hawainiya. Ma'aikaciyar agajiyar kasar Burtaniya da ke da asalin kasar Iran na zanin Zakhri Ratcliffe ta bayyana a gaban kotun juyin juya hali na Iran inda take fuskantar tuhume-tuhume kan abin da aka bayyana a matsayin yin farfaganda da ke kushewa tsarin kasar. A shari'ance kotun za ta sanar da hukuncin da aka yanke a cikin mako guda amma ya danganta ga alkalin. Na matukar fatan cewa za a wanke ta in ji lauyarta Hujjat Kirmani. an kama zakri ratcliffe a shekarar 2016 bisa zargin kitsa hamɓarar da gwamnatin iran zargin da ta musanta kirmani ta ce an gudanar da shari'a cikin yanayi mai kwantar da hankali kuma ta gabatar da jawabin kariya na ƙarshe barazana daga kasashen china da koriya ta arewa za su mamaye batutuwa da gwamnatin biden za ta ba da karfi a kai a tafiyarsa ta farko zuwa kasashen ƙetare. yana daga cikin babban kokarin da gwamnati ke yi na karfafa tasirin amurka da kwantar da hankali game da rawar amurka a asiya wani babban jami'in gwamnati ya ce amurka ta yi kokarin tuntuɓar koriya ta arewa amma har yanzu bata samu amsa ba labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni har yanzu dai ba za a ce an ci galaba kan yaƙi da 'yan bindiga a yankin arewa maso yamma ba yayin da ake sace ɗalibai a makarantu daban-daban jami'an dai a wannan rahoto na muhammad nasir daga sokoto na nuna suna samun nasara yanda jami'an soji suka yi musayar wuta tare da hallaka wasu da ake tumar 'yan bindiga ne a yankin tangaza da ke sokoto mai sanya ido ga lamuran karamar hukumar adamu umar gidan madi ya tabbatar da aukuwar lamarin gaskiya mun je wurin da safe za ka ga wakin wasu mutane hakan da kwanci na wajen sojoji nan da afirka kai ma da hari guda biyu kamar yadda hoton ka nuna kamar ba alamar mutanen mu na najeriya ba ni dai abin da na gani suna da farar fata ne kamar yadda na ga hoton ni ma kaina da na gansu wannan na zuwa ne lokacin da gwamnatin sokoto ke ɗaukar matakai na hana shigowar miyagun mutane har su zauna a cikin al'umma gwamnatin dai ta lura da cewa muddin ba binciken masu mallaka da kuma zama cikin gidaje aka yi ba yana da wuya a iya tantance cewa babu ɓata gari zaune a cikin al'umma na madina abdulrahman shine shugaban hukumar kula da mazauna gidaje da kuma kare lafiyar al'umma a jihar sokoto akwai fom wanda muka shirya duk wanda ya zo yana neman haya ko yana neman ya sai hili ko yana neman sai gida ko yana neman sai kanti zai ba da information full data nashi daga na fito me yake yi me to yi sokoto sannan inda zai zauna an san halin shi an san abin da ya yi sannan finally shin yana da criminal record kafin ya taho da ya ba mu wannan fom din za mu bi inda ya fito daga state din da ya fito cewa wannan mutum ga abin da ya ce mana shi information din da ya bayar gaskiya ne masu sharhi akan lamarin yau da kullun irin farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa wannan tsarin mai kyau ne lokaci yayi da za a samu irin wannan kasashe na duniya da suka ci gaba za ga duk gidan da ke gari ko wani birni ko wani anguwa duk hukuma ta sani ta san mutanen da ke zaune a ciki don haka in an kawo wannan aka tilasta wa masu ba da hayan gidaje da sauransu duk abubuwan da suka ba wa haya dole hukuma ta sani inda na fito ga sana'an da nake ga aikin da nake ga abin da ya kawo ni nan su yan sanda da kuma jami'an tsaro suna iya ɗaukan matakai a bi diddigin inda na fito din su aika da mutanen su a yi bincike eh lalle an san wane nan ya fito to ko yaya za a samu haɗin kan masu bayar da gidajen haya domin cimma wannan nasarar na madina abdulrahman ya bayyana cewa registration zamu na gida gidanka ne kai ka sa dan haya kuma ka yarda da cewa dan hayan nan ka amince mishi dan an sami wani abu daga dan hayan nan wanda ba daidai ba kai za mu kama idan dai aka ɗabbaka wannan tsarin kuma aka yi aiki da shi yadda ya kamata to ana sa ran mutanen da za su zama cikin gidaje a sokoto mutane ne na gari muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a jamhuriyar nijar manoma da dillalan albasa na nijar ɗin da najeriya sun yi wani taro na musamman a garin madawa da ke jihar tawa don bunƙasa wannan muhimmin mahaɗi na miya Daga birnin Kwanni ga rahoton Haruna Mamman Bako. Wannan ko domin tattaunawa a kan matsaloli da dama da masu noma da kasuwancin albasa ke fuskanta kamar yadda shugaban kungiyar masu harkokin albasa ta yammacin nahiyar Afirka Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin ya mini karin bayani jim kaɗan bayan kammala taron a garin Madawa. Kasan albasa ta tahiya Nijeriya kuma albasar Najeriya ta kan biyo Nijar ta ta yi Ghana ko kuma ta je Nyamai ko kuma ma ta je togo da sauransu kenan shine muke nan ga tattaunawa da su mu bi irin ka'idodin da ya kamata albasa ta bi domin ta kara ma najeriya arzikinta ta kara ma Nijar arzikinta. To ana iya cewa kun gamsu da irin bayanan da sun suka ba ku da irin yadda musamman aka cajin masu harka albasa da kuma irin waɗanda kun ka ba su yalla abin zai karfafa muku kudin Nijar da abin da kuka Eh lalle abin da sun ka yi mun yarda da shi dan da wajen dubu ɗari biyu da talatin har ɗari biyu da hamsin ake hito muna da mota to yanzu da muka yi magana da su da iko su ya sabakin shi abun ya sabto ya komo kasa kenan da dubu ɗari da saba'in suna ma son nan gaba in allah ya yarda tun da ka san hidda kaya daga najeriya akwai ka'idodi wanda gwamnati ya shirya da to ka'idodin na an ka bi su suna jin cewar kuɗin ma za su ƙara sabka kasa. tawagar tarayyar najeriya a wurin wannan taron da ke ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiya ta ƙasa kungiya 'yan albasa ta yi wa takwarorinta na jamhuriyar Nijar bayani dalla-dalla akan abin da ya rage a gare su domin su rinka shiga da fita da albasar su domin kasuwanci ba tare da wata tsangwama ba a kan hanyoyin kasashen yammacin nahiyar Afirka kamar yanda Aliyu na samu isa ɗaya daga cikin mambobin wannan tawagar ta Najeriya ya yi mini ƙarin bayani. Ƙungiyar albasa na Najeriya ta riga ta bi ka'idan gwamnatin najeriya na ta yi takaddu ma albasa takaddu duk albasan da za ta bar najeriya a yi mata takaddu tana cikin ƙididdiga na kayayyakin da tattalin arzikin ƙasar najeriya wato muka zo muka samu 'yan uwanmu mu na nijar na su ma su tsaya su ma su ƙara inganta harkokin albasa ta hanyar yi musu takaddu ya kasance da duk inda albasa za ta yawata cikin ƙasashen nan na afirka to da takaddunta take yawo an san daga inda ta fito an san kuma ina za ta na. wannan taron da ya kara ma masu noma da sayar da albasa kwarin gwiwa zai sa masu noman albasa da masu kasuwancinta su sayar da ita ko su tsallaka da ita cikin kwanciyar hankali da tsanaki haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga madawa a jamhuriyar nijar kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro daga abuja Da Nasiru Adamu El Hikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A shirin da ya gabata mun kawo muku farkon zantawa da matasa kan lamuran tsaro inda shugaban kungiyar ma'abota kafafen labaru Buhari Yunusa Kumuriya ke nuna takaici yadda yankin Arewa ya samu akasi. Za mu ɗora daga inda muka kwana. fulani aka ce wai su tashi masu ba jiha wanda shi kansa wanda yake ce su tashi su ba jiha a garin izo ya same su da shanunsu suna kiwo tun garin na daji amma shi yau kirari yake su tashi su bar garin nan me yau haka kuma da wani dan iska ne ma izo yi maganarsa can ta banza. Wani dai mutum watakila ko dan banga ne watakila ko mai rajin kare yarwa Eh to mu a gurinmu za mu kira shi da wannan irin sunan. Saboda mu ba mu san me shi a gwamnati ba to kuma amma yana yin wannan maganar sai da gwamnatin jihohinsu da manya-manyansa duk suka zo suka goyi bayansa to mu ina mutanenmu na arewa me isa aka taba irin wannan ta faru ba ma ji suna tayi suna goyon bayan mu akan al'amuran da suka shafi rayuwar arewa sai dai kawai sun bar mu kullum mu dai mu ne koma baya harkar ilimi mu ne koma baya Allah ya mana komai idan ana maganar wanda ifi kowa kuɗi a Afirka dole ne a shigo arewa idan ana neman waɗanda suka fi kowa kwarewa a siyasa dole ne a zo arewa to amma me isa waɗannan abubuwa yake damu mu saminu musa yanzu dai buhari ya nuna 'yan siyasa sun gaza amma ba yadda za a saboda yanzu duniya ta rungumin mulki ne irin na demokuraɗiyya sai dai watakila kuwa ba wa mutane shawara su rika dagewa suna zaben mutanen da suka dace kan mukamai a gaskiya ni ban yadda da maganan mai girma man buhari da ya ce 'yan siyasa ba shin 'yan siyasan nan in ka duba yin ga abubuwan da ke faruwa arewacin najeriya ne kawai me yasa ba su faruwa kudancin najeriya me yasa ba a zuwa a kudancin najeriya a je a kashe 'yan kudu ba matasa can ne ko ba 'yan siyasa can ne soja ke mulki can ko ko ke mulki duka najeriya ɗaya ce shin me yasa wanga abin sai arewa kaga in ka tsaya ka duba ko baka yi makaranta ba ko jahili ne ke aka ce maka bangare guda aka sa gaba wallahi zaka san akwai wata manufa kuma ni babban abin da ke bani bakin ciki manyan nan gaba ɗaya kowa ya yi zuru ya kyale tunda ba dan shi ba matar shi ba shi to su sani idan aka ƙara talakawan najeriya wallahi kansu aka yi idan sun ga dama su tashi tsaye a yi maganin wannan matsalar idan sun ga dama su koma gidajensu suna can suna hawan suna shan AC da manyan motoci suna cin naman kaji tunda talaka hatta abin da zai ci ya gagare shi kuma zaman lahiya ya gagare shi dan noman da yake yi ma ruwa makan shi asiri ya gagare shi shin ya za su yi da talakan Najeriya in haka ne me yasa matasa ba za su hada kai iyaye suna ta gargadin su da su ne manyan gobe in suka dage su duk mukaman nan su za su rike amma sai ka taras matasan ne su ne kullum ake samu wajen bangar siyasa in an sace mutane da waɗanda ake kama za ga matasa ne eh ma nasiru in ka duba duk mutumin da aka ce maka wanga mayaudari ne kuma mutum ne mai ilimi wallahi duk da kai da ɗanka siya kangaren maka da shi suna zuwa su yaudari ɗiyan mutane su ɗauki 'yan kuɗi ƙalilan kai uba ina kaga kuɗin da za ka je ka ba yaro sai kayan shaye-shaye su kuma suna zuwa su sai kayan shaye-shaye su ba ƙannanmu 'yan uwanmu matasa su je su wannan ta'addanci don su biya musu bukatar su to su tuna su ji tsoron Allah akwai Allah gaban su wallahi idan mutum ya tsira nan ba zai tsira gaban Allah ba Allah zai tambaye su kuma shugabancin nan da suke gani wallahi sai an tambaye mutum yadda ya gudanar da shi don haka ina so in yi kira akan matasa yan uwana duk mutumin da ya dauki kwaya ya baka to ka kira ɗanshi su sha tare ku sha tare da kai da ɗanshi idan idan ta'addanci ya tura ka ka je ka yi kira ka je da kai da ɗanshi idan bankan siyasa zai tura ka ka je ka yi ka kira a je tare da ɗanshi da shi da matan shi kakka yadda ya je ya tashi ya tura kai baka wai naira dubu daya ko dubu biyu dubu ɗayan nan da zai zo ya baka ba ta maka maganin talauci ɗiyansu ba su karatu don kasashen waje suke ɗauka su kai ɗiyansu je su yi karatu baka ka cin abinci guda tare da ɗiyansu ba ka shiga gida guda tare da ɗiyansu shin me yasa wai ma talakan najeriya kowane lokaci especially mu mu na arewa allah ya haɗa mu da manya-manyan azzalumai a arewa ba su san balo ɗin talakansu ba ya kuma mama balaraba kin ji abinda ya'yanki suka faɗa shin akwai abinda za ki kara kan bayanin su ko kuma daidai suke eh wato a matsayina na uwa kuma wanda na daɗe kaɗan a rayuwa ina kallon abin da yake faruwa shekaran jiya da jiya da yanzu ban san an jima ba na farko babban magana da zan kawo a nan shine yanzu a yanda muke ciki arewa dai kowa ya kamata i gano cewa tabbas so ake a rage mu kuma ana kan rage mu amma abin da nake so su sani shine a mu da Allah ya halice mu din nan sa ne amma balaraba kike zargi yake son rage yan arewa a mutanen mana ya wuce su 'yan siyasa da suka shiga kasan waje suke fafutukan diya za su yi su sayi gangan man fetur su zo su sayar mana sannan kuma su kawai ka duba mana yanzu a da aikin soja neman 'ya'yan talakawa ake yi a ce su zo su cika fom su je su zama sojoji yanzu ko ya zama tuwo na mai na idan kai polis ne ma ba ka son kowa sai dan 'ya'yan polis ai abin da ake ne a arewa mun sani kuma muna gani sai dai abin da nake so sani shine kasar ka dai kasar ka ne kuma sannan masu anguwanni da sauran sarakuna da hakimai suna contributing saboda an sha faɗa ana bayani akan cewa kar ka kuskura ka ga bako kai shuru bako ya zo ya gabatar da kansa daga ina ka fito ai an yi waɗansu wanda suka jajircin ai ba su yadda ba da sun ga bakon ido za su kira su ce kai wane na ganka kana tafiya da wani ban gane mishi ba sai a kai shi gidan mai anguwa ai da can haka muka taso duk wani abin da za a yi dole mai anguwa ya san da shiga to me yasa aka yi ganuwa wa yansu jihohi a arewa ai an yi ganuwa ne saboda yaƙi sannan kuma mu da muke yawan magana muna yawan magana cewa manya manya manya kar fa ku manta akwai wani sarki kafin ya mutu ya faɗa ya ce wannan yaƙi da ake yi da gangan ake yi saboda 'ya'yan namu da waɗanda suke musulman ba da wanda ba musulmai ba su suke zuwa suke bata 'ya'yan daga baya su ba su ciki su ki karɓan 'ya'yan kuma yanzu 'ya'yan sun bujiro sun taso ba su ga yadda za su yi ba kawai iyakaci su dinga kashe mu to bayan in sun kashe mu din arewa ta zauna ne. ba eh, mu raba kina kina so ki ce a cikin 'yan ta'addan na akwai irin yaran da aka same su ta wata hanya ta daban ce wacce ba ta shari'a ba a ah, to wannan magana a bayyane yake in ba haka ba yaya za a ce kana da mutuncinka da darajanka iyayenka sun ɗauki nauyinka sun baka ilimi sun jajirce sun baka kaci kasha sannan a ce wani daga waje ya zo kawai ya baka kuɗi ya baka bindiga ya ce ka je ka harbi ɗan uwanka ai a duba lamarin kuma su waye manyan namu su ma suna ciki me amfanin kana da mata hudu ba su ishe ka ba ka je ka gina gidan gona ka ɗebo 'ya'yan mutane kana ɓata su sannan in ka ba su ciki wata ba za ta iya zubarwa ba kuma in ka ba in ta maka magana ka ce wallahi in ta yarda ta tona maka asiri sai ka kashe ta daga nan in ta haifa tayar ba za ta iya rikewa ba saboda tana tsoron society daga nan wanda ya rena kuma dama ya san ba shi ya haife ka ba ya dai tallafa maka ne domin ka rayu to daga nan magana ta kare abin da zo su ne ka zama dan kidnapping ya sira abubakar kin ji abin da mama balaraba ta faɗa me za ki ce a kai ina da ƙarin da mm, ni dai ina so in kira ga yan uwana matasa ne ina so su tashi su farka daga nauyin baccin da suke yi duba da cewa matasa su ne ƙashin bayan al'umma saboda 'yan siyasa suna amfani da matasa duk wani abubuwa da zaka gani yawanci matasa ne suke kamar irin bankan siyasa kidnapping boko haram duk yawanci matasa suke kuma ba kome yake kawo haka ba illa rashin aikin yi kaga mutum yana da aikin yi ba zai irin wayannan abubuwa ba wato ma'ana gwamnati ce ta samar da aikin yi ko kuma matasan masu rika neman sana'o'i suna yi tun daga dinki ga saka ga waina ga koma mini ya kamata matasa su daina dogaro da gwamnati kowa ya dogara da kanshi saboda yanzu gwamnati ma mutane ta usa suka ce wai idan buye yawa ba ta jin mai matasa sun yi yawa mutane ma sun yawa gwamnati ba ta da aikin da za ta ba matasa yanzu kowa kawai ya tashi ya nemi na kanshi ko da mutum ya yi makaranta ya tashi ya nemi na kanshi allah ya taimaka amin ah, kina da abin da zaki kara ne to gabatar mana kanki da kanki salamu alaikum sunana hafsat musa hafsat munabi wani shawara da zan yi ma 'yan uwana matasa da kuma gwamnati a taimaka yan uwana matasa kowa ya nemi aikin da zai yi karka ce wai dan kayi makaranta a kayi nce ne kayi secondary ne kayi gama a poli ne ko university ne ka ce wai kai ka zauna ba za ka nemi sana'an yi ko wani aikin yi wanda za ka ci gaba ba. Matasa dakata ta nan, mu bani ma sai makon gobe mana mu ci gaba da taɓo wannan babban darasi na taɓarɓarewar tsaro da wasu matasa ke zama zuga zugi tsundum. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridun ne ga jaridar The Punch. Daya daga cikin labaran jaridar The Punch na cewa yanzu haka jam'iyyar adawa ta PDP da kungiyar Transparency International da Sarab dukkaninsu sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da gudanar da bincike game da kalaman mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro manjo janar Baba Gana Mangono inda yake cewa akwai alamu da ke tabbatar da cewa babu makamai kuma babu kuɗin makamai da za a yaƙi ayyukan ta'addanci ci a kasar jaridar da fajide ta bayyana cewa zargin da mai baiwa shugaban kasar shawara ya yi na cewa alamun dala biliyan daya da aka ware domin sayan makamai babu su babu kuma labaran su kuma sabbin hafsoshin sojoji sun tabbatar da haka akwai bukatar a gudanar da bincike akan sabbin hafsoshin sojin najeriya sai kuma jaridar da guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar da guardian na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya gargadi yan bindiga jiya daɗi da ke kai hare-hare tare da sace ɗalibai a makarantun najeriya da su shiga su domin kuwa gwamnati za ta kaddamar da yaƙi ga dangadan a kansu jaridar guardian ta bayyana cewa shugaban ƙasa na mai da martani ne game da sace ɗaliban wata makarantar gaba da sakandare na koyon harkokin aikin gona da aka yi a jihar kaduna inda tuni jami'an tsaro suka ceto ɗalibai ɗari da tamanin da kuma malamansu sai dai kuma har yanzu akwai ɗalibai kusan talatin da har yanzu ba labarin su sai kuma jaridar disney jaridar disney ta ruwaito daya daga cikin shugabannin jam'iyyar apc a najeriya asuwaju bola ahmed tinubu na kira ga gwamnatin tarayyar najeriya da ta hanzarta gudanar da wani taron kasa akan tsaro da zai kunshi gwamnoni da manyan jami'an tsaro da makiyaya da manoma domin tattaunawa akan harkokin tsaron kasa taron har ila zai gudana ne tare da shugaban shugabannin addini da sarakunan gargajiya duk dai a kokarin da gwamnati za ta dauka na magance hare-hare da kuma rashin tsaro a kasar da ke neman ya gagar kwandila sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran ta da cewa yanzu haka sabuwar babban darakta a hukumar kula da kasuwanci ta duniya dr ungozi okonja wela yar asalin najeriya ta kawo ziyarar farko a najeriya na mako guda inda kuma ake sa ran za ta gana da shugaban ƙasa muhammadu buhari da sauran jigajigan gwamnati da 'yan kasuwa akan hanyoyin inganta kasuwanci na kasa da kasa musamman da ya safi najeriya da sauran kasashen duniya a farkon watan maris nan ne dai ungoji okonja oyela ta zama babban darakta a hukumar ta wto tare da samun goyon bayan shugaban ƙasa muhammadu buhari da sauran kasashen nahiyar afirka da kuma uwa uba kasar amurka baban ya amurka daga najeriya lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. gwamnatin shugaba joe biden ta yi amanna cewa yana da matukan muhimmanci duniya ta dunkule wuri guda don yaƙi da annobar covid-19 amma yayin da ake ganin sabon nau'in cutar yana yaduwa a sassan duniya hakan ya nuna karara cewa idan har muna so mu yi galaba akan covid-19 a ko'ina dole sai mun haɗa kai the united states is making a $2 billion pledge to COVAX. ya ce amurka ta alkawarin ba da tallafin dala biliyan biyu ga shirin covax da ke raba allurar kafan cutar da kuma alkawarin karin wasu dala biliyan biyu don kudaitar da sauran kasashen duniya su masu yunkuro kudaden za a zuba su a asusun shirin gavi wanda gamayya ce ta samar da allurar kafin covid-19 a duniya karkashin shirin covax wanda ke kokarin samar da allura biliyan uku ko kuma kaiwa ga kashi ashirin na al'ummar duniya da ba su da galihu a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin wani taro da aka yi na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya lallai amurka ta yi amanna cewa haɗin kan gwamnatoci da dama da majalisar ɗinkin duniya da hukumar lafiya ta duniya da who na da matukar muhimmanci ba wai kawai don yaƙi da annobar covid-19 ba amma da damar da hakan zai bayar na karfafa matakan kiwon lafiya na duniya da kuma samar da makoma ta gari. We must defeat COVID-19 and prevent future pandemics. To that end, we'll work with partners around the globe. Ya ce ya zama dole mu yi galaba akan cutar COVID-19 mu kuma kare aukuwar wata annobar a gaba. A dalilin haka, a shirye muke mu yi aiki da abokanan hulɗa a duk faɗin duniya don mu karfafa hukumar lafiya ta duniya da WHO mu kuma tallafa wa tsare-tsaren kiwon lafiya na duniya. saboda mu zauna cikin shirin tunkara kowace irin barazana mu kuma dasa matakan da za su ankarar da mu ta yadda za mu shirya a fannin gwaje-gwaje bin diddigin annobar da kuma samar da kayayyakin kariya da za su ceci rayuka duk da haka yayin da muke kokarin faɗaɗa hanyoyin samar da allurar kafin mun san cewa akwai yiwuwar cutar ta covid-19 ta kara barkewa cikin shekaru masu zuwa in ji blinken going forward all countries should participate in a transparent and robust process ya ce daga yanzu ya kamata dukkan kasashe su rika shiga ayyukan kariya da daukan matakan da suka dace wajen tinkara cututtukan da ke bullowa ba da shiri ba raba bayanai da ba kwararru damar yin ayyukansu wannan shi ya kamata ya zama ginshikin yadda za mu tafiyar da duk wani kalubale da ya tinkari duniya kamar yadda shugaba biden ya fito karara ya faɗa amurka za ta yi aiki a matsayin abokiyar hulɗa wajen yakar duk wata matsala ta taso a duniya kuma wannan annoba na ɗaya daga cikinsu kuma hakan ba wai kawai ya ba mu damar tsallake wannan bala'i da ke gaban mu bane har da damar da ya ba mu ta zama cikin shiri da kuma nuna juriya a nan gaba wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin kasar. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya abokan aikinmu a Washington za su shigo da sabon shiri. A madadin muryar Amurka, ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya, wasalamu alaikum.